ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حقيقة mun jarraba waɗanda suke a gabaninsu da sannan Allah zai bayyana ya yaye muku gaskiyar masu gaskiya a cikin imaninsu da ƙaryar masu ƙarya a ciki.